Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. Yayin da lokacin zaben Najeriya ke ƙara karatowa, yanzu haka babu abun da ya ɗauke wa al'ummar ƙasar hankali da ya wuce matakin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauka na amfani da umarnin kotu wajen dakatar da babban mai shari'a Walter Onogen wanda ya haifar da cece kuce daga ciki da wajen kasar. Yau shirin namu zai mai da hankali kan wannan dambarwa. Kamar yadda kuka ji, a ranar Juma'ar da ta gabata ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya dakatar da babban mai shari'a Walter Onogen saboda zargin da ake masa na karya ka'idar aiki wajen ƙin bayyana kadarorin da ya mallaka. da kuma ɓoye wasu asusun ajiyar kuɗaɗen waje ɗauke da maƙudan kuɗaɗe, matakin da ya saba ƙa'ida. Shugaban Najeriya ya ce ya ɗauki matakin ne sakamakon umarnin kotu har sai Onogen ya wanke kansa inda ya naɗa mai shari'a Ibrahim Tanko Muhammad a matsayin babban mai shari'a na ruku. Ga dai abin da shugaba Buhari ke cewa. I hereby suspend the Honorable Justice Walter Nkanu Samuel Onogin. Ina mai sanar da al'ummar Najeriya cewa daga yau na dakatar da babban cibjojin jojin Najeriya wato Walter Kanu Samuel Onogin daga mukaminsa na cibjojin jojin Najeriya har zuwa lokacin da kotun ɗa'ar ma'aikata ta kammala sauraron shari'ar da yake fuskanta a gabanta. Lokacin wani mataki ya zama dole a yunkurinmu na tsabtace hukumar shari'a da kuma tabbatar da mutuncin wani hukuma idanun talakawan Najeriya. gwamnatinmu ta ɗauki wannan mataki ne karkashin dokokin da suka kafa wannan kotu ta kula da al'adar ma'aikata a yunkurinmu na yaƙi da cin hanci da rashawa domin tabbatar da alƙawarin da muka yi na hukunta duk wanda aka samu da cin hanci da rashawa komai mukaminsa kuwa saboda haka a yanzu ina son bayyana muku cewa na naɗa mai shari'a ibrahim tanko muhammad a matsayin sabon cif jojin wannan ƙasa tamu najeriya matsayin cif joji mai rikon ƙwarya as chief justice of nigeria in an acting capacity To ɗaukar wannan mataki ya haifar da muhawara mai zafi a ciki da wajen ƙasar. Ƙungiyar ƙasashen Turai da ƙasashen Amurka da Birtaniya duk sun bayyana damuwarsu da matakin saboda ganin lokacin da aka ɗauke shi da kuma shirin zaɓe mai zuwa. Abdurrahman Gambo Ahmad ya haɗa mana rahoto a kai. gwamnatin najeriya ta dakatar da walter onogen ne har sai an kammala gudanar da bincike kan sa da ɓoye wasu kudaden kasashen ƙetare a asusunsa al'amarin da ya haifar da musayar yawo musamman ta fuskar siyasa malam garba shehu shine mai magana da yawun shugaba buhari yanzu kamar kai ne ka mallaki dukiyarka hmm. ka kama barawo kuma wai sai a duba ka sai a ce maka a ah, yau juma'a ai bai kamata a kama barawo ran juma'a ba Mm. da ran lahadi ka kawo shi watakila da an yi an hukunta shi mm. ashe a tsarin mulkin najeriya a dokokin akwai inda aka ce akwai ranaku ko watanni da aka yadda a kama mara gaskiya akwai da aka ce an ba su izini shi abinda suke so mm. wannan ba hujja ba ce kuma kamar yadda wasu suka ba su ansa idan ingila ce ko amerika aka ce shugaban bangaren shari'a ga albashinsa ga kuma abin da ya mallaka su za su yi ci gaba da zama a wannan kujera tuni dai babbar jam'iyyar adawa ta pdp ta ce sam ta amince da matakin dakatar da onogen ba domin kuwa wani yunkuri ne na magudin zaɓe a cewar ta. Umar Sani shi ne mai magana da yawun yakin neman zaɓen PDP. Daga an ce an zarge shi ba, ba a yi shari'a ba ba a yi ba a ce an shi. To ta kowane bangare muna kalubalanta wannan shirewa Domin an yi shi ne domin a gurɓata demokradiyya a tabbatar da cewa ta kowane hali an ci zaɓe. dai a takaice dai kuna ganin dai dakatar da shi wani yunkuri ne dai na magudin zaɓe. Wai wannan babban yunkuri na magudin zaɓe kuma wanda ba mu yarda da shi ba. Alhaji Umar Sani mai magana da yawun Atiku Abubakar ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar PDP kenan. Shi ma ɗan takarar Atiku Abubakar ya dakatar da yakin neman zaɓensa na sa'o'i saba'in da biyu domin nuna ɓacin ransa da matakin. kana kuma ya gana da manema labarai cikinsu har wakilinmu muhammad sani abubakar an keta tsarin mulkin najeriya kowa ya san da wannan ba a yi adalci ba kuma ba a bi tsari abinda tsarin mulkin ƙasarmu ta shimfiɗa ba in ni ne zan bi abinda tsarin mulkin najeriya ya faɗa ko kuma ya tsara ai ba ce a bar shi ba an ce a bi dokoki kuma bi tsari abinda tsarin mulkin najeriya ta zayyana idan mai shari'a ko kuma babban mai shari'a ya yi laifi ga yadda za a bi a hukunta shi maimako a kai can sai aka kai kotu kotun da ba ta da hurumin da za ta ji wannan duk loyoyin ƙasar nan sun yarda ba ta da hurumi ai ba mu ce ko ya yi laifi ko bai laifi ba amma a bi tsari mana idan har gwamnati ba ta yi abin da kuke so wani mataki za ku ɗauka ai akwai dokoki akwai kuma shari'a akwai shari'a daban-daban an shigar cikin kotuna na ƙasar nan sai mu saurara mu gani sakamakon to kungiyar lauyoyin najeriya ta gudanar da zanga-zanga yayin da ta sanar da kauracewa kotuna na kwanaki biyu muhammad sani abubakar ya yi kuma da rahoto a kai must Ƙungiyar lauyoyi NBA ta fito kwanta da kwarkwatanta don zanga-zangar lumana da zumar nuna wa gwamnati rashin amincewanta kan dakatar da alkalin alkalai na ƙasa mai shari'a walta Onugan. Barista Giwa Victor shine shugaban sashen kula da 'yancin ɗan adam na kungiyar lauyoyi na ƙasa. Shi ya jagoranci zanga-zangan ga kuma abin da yake cewa. What we are saying is due process processo. Mu abin da muke cewa shine abi ka'ida ƙungiyarmu ta lauyoyin Najeriya NBA ta yi tur da dakatar da alƙalin alƙalai na ƙasa mai shari'a Walter Onogen. Abin da gwamnati ta yi bai dace ba kuma ya saɓawa wa dokan ƙasa. Mu fa batun da muke yi a matsayinmu na ƙungiya ba wai ko Onogen na da laifi ko bai da laifi ba ne ko kuma a hukunta shi ko kar a hukunta shi. Abin da muke so jama'a su gane shine tsarin yadda aka sauke shi ne ya saba wa dokar ƙasa. Yanzu haka shugabannin mu suna zaman tattaunawa don sanin ƙarin matakan da za mu ɗauka, amma gaskiya abin da aka yi ya saba dokar ƙasa. The action of the federal government is unconstitutional. To sai dai a yayin da lauyoyin ke nasu zanga-zangar su ma masu goyon bayan cire alkalin alkalan sun fito inda aka kusan samun tashin hankali sai da jami'an tsaro suka shiga tsakani. Malam Zailani Eje Musa shi ya jagoranci zanga-zangan wanda kungiyar mai suna Nigeria First ta shirya. Ai bayan da za a ce wai judiciary a ce an samu ko 1% element of corruption ne wai sai a bar shi ya wuce. We know abin da ke faruwa a su China da Japan. So bayan da za a yi mu bari wai wasu lauyoyi su zo su ce wai abin bai dace ba ba maganar sentiment ba maganar wani addini ba magana komai ba mu so a sa siyasa a komai an kama shi da case mu ya fita tunda da akwai element of corruption be declare asset din shi ba almost 1 point something billion a gani bai taba salary din shi ba for almost 18 months ya aka yi da yake ya aka yake funded din affairs din shi yayin da ake wannan zanga-zanga da korafe-korafe garba aliyu zaria ya tattauna da masanin shari'a farfesa shehu abdullahi zuru na jami'ar abuja wanda ya bayyana masa ra'ayinsa dangane da wannan dambarwa. Eto, eh um, a hakikalin gaskiya kamar yadda muka sha korafi a can baya, uh, abu idan ya jifanci shari'a da kuma ilimi, to bai kamata a ce an mai da shi son zuciya ba. Um, a gaskiya uh, a matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka akan shi babban jojin ƙasar, a uh, Walter Onoge, mataki ne wanda tana da hurumin yin haka a shari'ance to amma komin son zuciyar mutum idan dai har ya san tanade-tanade na dokar ƙasa ba zai ce abin da gwamnati ta yi ba ta da hurumin yin haka ko kuma bai cancanta ta yi haka ba. Ana ta cewa bita da kulle ne ganin saura kwanaki ƙasa da ashirin a yi zaɓe. Eto eh abin da yake ɓoye ba shi ne muke amfani da shi ba muna amfani da abin da yake a zahiri. domin in ana maganan kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma tanade-tanaden doka a ƙasar ba ana maganan abin da yake ɓoye ba ne to amma idan har za a sanya a skelin shari'a matakin da gwamnati ta ɗauka bayan tsammanin akwai wanda zai ce gwamnati ba ta da damar ta ɗauki wannan mataki a kan babban jojin ba na farko ko da ana maganar siyasa ta shigo a cikin to ga ta fahimta sai dai a ce kamar bangaren da ya fito suna kokarin mai da abun kamar yadda ka ambata a can baya ta da kulli ake son a yi kuma akwai alkalumma da bayanai wanda suke tabbatar da gaskiyar gaskiyar waɗannan zarge-zarge da ake mishi shi masani shari'a ne ai ba ɗan siyasa ba ne kuma ya san abin da dokokin ƙasa suka shata abin da muke tunanin a da zai kasance aikin hankali a gare shi da kuma waɗanda suke zagaye da shi suna yi mishi kiɗi yana rawa a halin da ake ciki a yanzu shi ne su umarce shi da ya ansa kiran kotu to amma ina son ka yi la'akari da wani abu ɗaya a najeriya ƙasa ce wadda idan har kana son ka ta da kayar baya babu ya ka samu waɗanda za su yi maka anshin shata masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International. Sai injiniyanmu Hassan Alassan Suleja, Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.